alƙalumman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya sun nuna akwai 'yan gudun hijira da yawan sai haura dubu ɗari biyar a arewa maso yammacin najeriya kaɗai waɗanda ke cikin buƙata agaji duk da yake hukumomi da ƙungiyoyi suna iya ƙoƙarin su wajen taimaka musu akan haka ne na tuntuɓi wasu masu zaman gudun hijira da ke ƙauyen taɓani a jihar sokoto domin jin halin da suke ciki. Kuna kan taimaka mana amma ka san abu ya zan koyo na sai an ɗan sanyi gare. Muna cikin kan neman taimakon nan. Da irin matsalolin da muke ciki irin na rashin ɗan harkar yi nan ba mu da wani kami kami yanzu. Wallahi dai bisa halin da ake ciki ka ga dai yau kusan shekara mu uku zaune wurin ga ba mu da abin in bayan da gwamnati ka taimaka mana da kungiyoyi daban-daban sannan ka san taimako da ana mun shi gaskiya tsakani da Allah amma ka san yau da gobe sai Allah to har yanzu muna nema don Allah da annabin Allah a taimaka mana mu samu abin wa da mun kaci da yallan mu kuma ba mu da wani abin yanzu haka dai sashen kula da zakka da wakafi na hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya yana kula da yan gudun hijira da yawan sai haura miliyan 80 a duniya baki daya kuma kashi 60 cikin ɗari nasu suna kasashen musulmi ne a lokacin ziyarar da ayarin ya kai a sokoto mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya nuna damuwa akan yawaitar 'yan gudun hijira musamman kananan yara a yankin arewa maso gabacin najeriya uh, mafi yawan marayun da ke gare mu kananan yara ne yawan su kuma suna a yankin arewa maso gabacin najeriya na san majalisar ɗinkin duniya na shirye da zaman su babban abin damuwa shine yadda za a kula da waɗannan ƙananan yaran domin akwai buƙatar ƙara tashi tsaye domin kyautata rayukansu jagoran ayarin khalid khalifa ya ce sun zo sokoto ne domin tattaunawa da hukumar zakka da wakafi a zaman babban abokiyar hulɗa da kuma shi kansa mai alfarma sarkin musulmi. We raised a lot of resources during the last couple of years and we are now mun tara makudan kuɗaɗe a 'yan shekarun da suka gabata yanzu muna kan faɗaɗa ayyukan jinƙai a kasashen duniya yadda jama'a za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗen za mu ƙaddamar da wani babban shiri na yin aiki tare da hukumar zakka da wakafi ta sokoto da mai cikakken amfani da kuɗaɗen zakka ga jama'ar najeriya to ta yaya hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto ta ji da wannan kawancen da yake dama aikin ta shine hidima ga marasa karfi malam muhammad lawal mai doki shine shugaban suwa na wannan hukumar ita sokoto ai har yanzu ita ai headquarter ta kalifet na shehu usman dan fodo wanda aka asasa na musulunci allah ya dare wannan tuta ta zakka da wakafi za ta sake tashi gata nan kuma ta taso kamu gaskiya wannan kawance da su mun yi lale da marhaban da shi mutane ne masu amana masu mutunci ko masu ilimi saboda haka gaskiya ba mu san inda wannan zai kai ba amma dai insha Allah muna kyautata tun za a yi nasara kuma su yan gudun hijira duk inda suke da yan waɗanda yaƙi ɗaiɗauta insha Allah za su samu sauƙi in aka kula da wannan idan wannan kawance da ya samu nasara to ana sa ran ya amfani yan gudun hijira a Najeriya waɗanda yawan su sai karuwa yake yi sanadiyar ayyukan ta'addanci da suka da baibaici yankin arewacin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya